na taya ku murna da farko dai zan fara baki a guri. bisa laifin da na aikata miki na boye miki ke ba ƴar uwata ce, saboda son zuciya da ya sa na boye Haidar ya ce dokta me yasa baka nemi ƴan uwanta ba A ajiyar zuciya ya sauke ya ce ni ba a Lagos na same ta ba a Adamawa ne lokacin na je wani aiki an kira ni a daren ranar ina komawa gida cikin dare sosai na bugi wani tsoho hankali na ya tashi da na kai shi asibiti sai na tambaye shi ɗan uwan shi cikin ikon Allah da yake bai ji ciwo sosai ba shi ya kai ni har gidan domin ya nace a kai shi gida ya baro mara lafiya muna zuwa na tarar da Zara kwance ko motsi ba ta yi nan na nemi alfarmar ya bari in kai ta asibiti baba bai boye min komai ba ya faɗa min cewa tsintanta yi a bakin rafi da ya je kama kifi bai san yan uwanta ba kuma yanzu matan kuma yanzu watan su uku nan na roke shi domin na gano matsalar Zara sakamakon buguwar da ta yi a kai ne shine na rike shi da ya bari in fitar da ita waje ya koce ya bani ita halak malak ta rinka kai ta asibiti bayan kwana uku na tafi da Zara Canada na tafi da ita ne da niyyar in ta ji sauki in mata tambayoyi amma da aka yi mata aikin sai aka yi rashin sa'a ta mance komai nata har da sunanta anan na saka mata sunan marigayiyar kanwata Zara na ta bata kulawa har ta shekara bata gama ba har ta shekara bata magana sai daga baya amma da yake bana mata wani yare sai turanci kuma na samo mata teacher yana koya mata karatu a lokacin wata shakuwa ta shiga tsakani na da ita har nake jin ba zan iya rayuwa babu ita ba hakan yasa na yi ta boye ta akan zan aure ta shi yasa na hana da shigowa Najeriya tsoron karda ta haɗu da wanda ta san wanda ya santa a raba mu ashe ma matar aure ce to Allah ya sanya alkhairi ya bar ku tare Haidar ya ce amin to kai ina familinka murmushin yaƙi yayye ce bani da kowa ƴan uwana sun dade da barin duniya sanadiyar plan crash ni kadai na rage ni ma dan a rana da a ranar da za a yi tafiyar ina da jarabawa sai sa na ce su je zan biyo su ni da ni da Zara amma sai Allah ya yi nashi bayan shekara biyu Zara ta biyo su sanadiyar brain cancer jikin Haidar yayi sanyi yace Allah ya ji kansu amma ai ya kamata ka yi aure murmushi yayi yace to ai ka kwace matar da nake so ya kara magana cikin sigar zoliya haidar ya ce ai mata ta wace ne kaɗai sai dai ka nemi naka mata ta ce ai na yi maka mata mai hankali zaro ido ya yi ce waye mata ta ce halima ya ce yauwa papet ai dama san da na haɗu da ita kafin in fara haɗuwa da ke ta ce eh, eh ɗin ai in na gan dama in ziga ta ta daina sanka ya ce oh dama ta fara sona ne mata ta ce eh nufi na in ce kar ta soka ya ce ai baki isa ba Haidar ya yi murmushi ya ce matu tallar Halima kike yi ba a gabana. Shi ya ce miki yana santa. Dr. Haidar ya ce kai da aka aura wa Zara ka ce kana santa ne? Haidar ya ce to ai dai yanzu ina so ko? Ya ce ni ma ai zan so din. Tashi Haidar ya yi ya ce matu tashi mu je oh ba mu gama cin abincin mu ba. Haidar ya kalli mata ya ce ai si. Matu ta rufe fuska. Haidar ya ce ya yi sa'idawa masu bacci da ido ɗaya. har za su tafi Dr. Haidar ya ce a jira ni da ni za a je ni ma za ni zance shiga ɗaki yayi ya fito yana kamshi sanya cikin shadda sky blue Haidar ya ce ko dai yau ne ɗaurin auren wannan kwalliya haka ya ce ai in ta kama a ɗaura yau sai a ɗaura a shirye nake gidan momi suka yi baki ɗayansu haidar da baki yake rufuwa sai murmushi yake yi suna shiga suka tarar da rashida zaune tana karatu rashida na ganin matu ta zaro ido ta ce yaya kamar matu ko ya ce ita ne tasowa ta yi za ta rungume matu matu ta wani taɓa baki ta ce easy my dear kar ki ji wa kanki ciwo ki daina irin gudun nan kina mace be a lady with class Rashin da ta saki baki ta kalli yaya Haidar ta ce a'a wannan ba mata bace kama ce Haidar ya ce ita ce ga wanda ya canja ta na aini ne ya cuce ni ni da nake dan juya mata yanda nake so Dr. Haidar ya ce ni a tsaye za a bar ni. Matu ta juya ta kalle shi ta ce sorry, yi hakuri please zauna. Halima ne ta sauko sanye da jallabiya ta rataye jaka. Kallo ɗaya ta yi wa Dr. Haidar ta ɗauke kai. Rashida ta ce anti Halima mata ce fa wannan. Halima ta ce eh yaya bani labari a waya. Rungumi Matu ta yi ta ce I'm happy you are back to use. Mata ta ce thanks. Halima ta ce sauri nake. Za ni store ɗin abba zan an so sako. Haidar ya ce kira mami tashi ta yi ta je kiran momi har halima za ta fita sai ta ji dr haidar ya ce da izinin wa zaki fita juyowa ta yi ta ce na abba na tashi ya karasa inda take zai yi magana haidar ya ce ku bar nan fansa rashin kunya kama hannunta ya suka fita momi ba karamin farin cikin ganin mata ta yi ba sai kallon haidar da ke washe baki take yi ta ce au aliyu hankali ya kwanta murmushi ya yi sai ga dr haidar ya dawo halima na bin shi a baya har kasa ya tsugunna ya gaida momi ta amsa mai tare da yiwon godiya ta ce ke halima shiga ki ɗebo mai abinci turo baki ta yi tashi dokta haidar yayyabe ta da kallo yana murmushi haidar ya ce mu dai kar a yi mana rashin kunya mami ta ce kai da kafa kowa ai rungume ta kai a gabana ka wani rungume ta kamar za ta gudu dariya ya ce mami kar ki ga laifina matu bata ji mati ba ta ji yanzu ko fitsari za ta yi kafa na kafarta tashi mami ta yi ta ce mara kunya shi dai dokta haidar murmushi yake yi a haka dadi ya dawo ya same su ba karamin godiya yayi wa Dr. Haidar ba ya tambaye shi tsohon amma ya ce da ya koma ya samu labarin ya rasu dadi a take kira babba su ma abin ba karamin mamaki ya basu ba dadi ya ce jibi za su tafi kauyen sai misalin karfe takwas Haidar ya nace sai dai su tafi gida Momi ta ce ba za ka bar ni da ita ta kwana ba so sakayya ya ce a'a wallahi sai jibin in za mu je kauyen mami ta ce in ka gani dama kar ku je su dokta haidar ko suna falon baki suna ta hirar su kamar sun daɗe da juna suma ma kaiwa gida ta ce tuna kaiwa gida ta ce yaya na gaji bacci nake ji ya ce a yau ba bacci tun da kika kana na baccin shekara guda ke ma yau ba bacci ban gaji da ganin ki ba ni jima nake yi kamar mafarki nake yi murmushi dai ta ce wallahi zafi nake ji a kasana bari in je in yi wanka ya ce kai mato ban san gulma ki gama yawon ki a gidan mummy yanzu sai ki zo ki ce kina jin zafi dan gulma to komai rawar amarya sai an sha manta daukar ta yi suka je toilet nan fa suka yi ta shagalin su da sunan wanka suna gamawa ya fito da ita ya kwantar a gado ya je gaban madubi daure tawul daure da tawul yana shafa shafan shi kumin na suman shi yake yana mata magana sai ya ji shiru ya ce matu a yau diya jiya ta ce in juyawa ya ce wallahi baki isa ba na faɗa miki yau ba bacci a gidan nan zuwa yayi yana ta girgiza ta har ta fara dare dire yace tashi ki zauna mu yi magana tashi ta yace ki faɗa min wannan maganar da kika ce zaki faɗa min cikin magagin bacci ta ce suwiti, dan Allah mu bari sai zuwa gobe mana yace baby what do you call me cikin kosawa ta ce i say Suwiti, please i want to sleep jawo ta yace no way oya baby open your eyes dare kafa ta fara yi tana cewa oh sweetie ta yayi with serious face ya ce baby i don't like honestly ba na son wannan zarar din please ki dawo min da matuta kallon shi ta ce are you serious ya ce yes ta ce alright no problem but don't ever complain of matu murmushi ya ce try me kallon ta ya mika mata atm ya ce ga mama naki akwai kuɗi mai yawa a account ɗinki ribar aikin da muka yi na saka miki a account sanadiyar wannan project company na samu ɗaukaka an mutane na ta zuwa suna son yin kasuwanci da ke na yi musu karya kin tafi makaranta wasu sun janye can't wait wasu kuma har yanzu the contract contract is pending akwai wanda na yi da kaina but some insist to say you one and one rungume shi ta yi ta ce thank you ta ce amma hukuncin da kika yanke zaki yi aiki ko ba zaki ba ta ce ina son na yi aiki a kamfaninka ya ce ok to ba matsala kisin ɗin shi ta yi ce ya ce amma ina da sharaɗi na kisin ɗin shi ta yi ta ce wanne ya ce face kowane mitin kike da shi dole ki dawo da wuri ki girki an second no late call in kina gida ba na son a kira min ki ki nemi wayar ofis daban wanda in kika dawo gida za ki kashe shi A na uku kar ki zo gida idan muna kwance ki ce min kin gaji za ta yi magana ya katse ta da cewa ban gama ba ya ce an na hudu dole ki yi ta sa hijabi babba ta ce what ya ce yes you can now choose koki ko kaki yana magana ya kwanta shi fa aiki ne baya so kuma baya son ya faɗa mata ta yi fushi kallon shi ta yi ita ma ta kwanta ta rungume shi ta ce baby kai hakuri na yarda da kowane condition but a gaskiya ni ba zan iya saka babban hijabi ba sai dai ko in rinka sa dan karami haka gyara kwanciya ya ce diyam ki hakura da aikin ta ce no ai ina son in yi aiki ba zan ji daɗin zaman gidan ba murmushi ya ce to dole fa ki karɓi duk wani condition dina. kwanciya ta ta juya mai baya shi ko dariya yake yi kasa kasa bayan kwana biyu suka tafi kauye babba kamar ya goya matu mami an cire kunya yau tana ta murna har da azakan matu a cinyarta farin ciki ne sosai ya mamaye su halima an taho da dr haidar babba mai Baffa ya mai godiya sosai kuma ya ce da asuba za a daura musu aure da Halima in ya so in suka koma Lagos su san nayi dadi ya ce a haɗa auren da na Rashida da Garba Baffa ya ce a'a ba za a yi haka ba ai ta fi karban Garba dadi ya ce ai da Garba za mu tafi zan bar mishi supermarket dina Baffa ya ce Allah ya sanya alkhairi Ilu ne ya shigo tsakar gida da gudu ya ce la matu ashe baki mutu ba wani dariya dai ta ce la Ilu ashe zan sake ganin ka na ji warka wani kallo haidar ya watsa mata ta yi shiru zama eliyo yana ba ta labarin yana mata dariya washe gari aka daura auren dr aliyu da halima rashida da garba sati ɗaya suka yi suka koma lagos nan fa matu ta fara zuwa aikinta ofis ɗinta daban na haidar daban sai a sannan haidar ya fara kawo wasu iskanci sai ya daina aikin shi ita yake kaiwa yake kai ma aikin duk dai ta ce ta fasa haka fa ta ci gaba da aiki har suka yi sati uku yau da abin ya ishe ta sai ta bi shi ofis ɗinsa zaune ta gasa yana kallon fim zama ta yi ta ce suwiti me kake nufi ne na gan fa baka aiki ya ce kamar ya na gama nawa na ke rage ta ce kuma a haka kake so in je gida in maka girki haba suwiti ka taimaka mana ya ce ai anan ai anan kuma yo a college kuma ke ce book ki bari idan muka je gida sai mu zama mata da miji ta ce what do you change ya ce ke ce kika canza domin mai matu tana gane abin da nake so tun kafin in furta a fusace ta ce aikin kenan baka so to wallahi ba zan daina ba so kake in zauna in yi ta yi maka gadi gaskiya ba zan iya ba dan kawai ina mace ya za a yi in tsaya a gida tana gama magana ta tafi fu ta fice Ta fi baki yayi ce ban dai niyya ba dan haka kuma yau din nan sai kin bar aikin nan dan wallahi ba zai yiwu kina mitin da katti ba ya riga ta zuwa gida ita sai misalin karfe shida ta je gida a falo ta tarar da shi yana shanti, kallo ɗaya ta mai ta kau da kai har za ta wuce ta ji ya ce baby baki gaishe ni ba ko baki ganni ba ne cikin jin haushin shi ta juyo ta ce sannu murmushi ya ce yau kin karya min doka yunwa nake ji ta ce yunwa zan fito in dafa ya ce oke tuwon shi ta ce yanzu zan fito in dafa ya ce oke tun shinkafa nake so miyan alayyahu kallon shi ta yi ta ce at this time please ka bari in yi taliya in ya so gobe sai in yi maka tuwon beside na mance memory na na mance inda yanda ake tuwo murmushi yayi ce yau nake so tafiya ta yi ta bar shi sai surutu take yi miƙewa ya tashi ya bi ta a ya ganta tana cire kayan jikinta ƙarasowa ya yi rungumo ta ta baya ta ce please don't even start ya ce why ta ce na gaji kuma ka ce to za ka ci ya ce gajiyar ki damuwata gajiyar ki ba damuwata ba ne kuma ni I am in the mood. Aiko san da ya karɓi haƙƙinsa ya yayi wanka ya fito ta ce ni yau ba za a min ba ya ce je ki da kanki bayan ta yi wanka ta je ta fara yin tuwon tana gamawa ya ce shi ba zai ci ba ya koshi da ɗin dai da ɗin da ya ya koshi da ɗin da ya sha kuka ta fashe da shi ta ce to na akwara da aikin tun da baka so ya ce yauwa ko kefa in kuma ta yi sai kuka sai amin rungumo ta yi sai suka ji sallama zuwa ya ya buɗe kofa sufi ne hannunsa ya sa ya tare kofa ya ce me faru har kasa sufi ta tsugunna tana roƙon shi ya yafe mata ya ce ya yafe za ta iya tafiya ta ce ka mayar da ni ya ce no ni ba zan kwasa sauran wasu ba ki je Allah ya baki sa'a ni ina da matata baby zo mu zo mun yi bakuwa yayi maganar cikin ɗaga murya zuwa matu ta yi sai ta gan sufi shi ko mota ta yi yana mata kiss sufi ta ce dan Allah ka yafe min wallahi ko aiki ne zan yi ta muku haidar ya ce ba ma bukata hmm. wannan shine kaɗan daga cikin mutumin da ya wulakanta aure shi ma sai ya wulakanta a idan duniya ta ce wallahi al'amura na sun duburburce an kore ni a aikin komai ya lalace ya ce zan taya ki da addu'a yana gama magana ya ja matu suka shige suka kulle kofa tashi ta yi ta bar gidan yanzu ko mota babu haka fa rayuwa ta ci gaba da tafiya inda suke rayuwa cikin so da ƙaunar juna haidar ya buɗe ma isa shago da haidar ya dawo najeriya da zama su ma suna shallaf abinsu zumunci ne mai karfi tsakanin su bayan wata takwas matu ne zaune da tsohon ciki ita da halima halima ta ce matu cikin nan ki ta yi girma da yawa kila yan biyu zaki ta haifo matu ta ce ke dai zaki haifi yan biyu ba ni ba ai taki ta fi nawa girma hira suke a haka Dr. Haidar ya zo ya ɗauki matar shi suka tafi bayan sati uku matar ta haifo santala santalelan ɗanta Haidar ya yi murna sosai ranar suna yaron ya ci sunan babba wato Kabir kenan amma suna kiransa da Sultan bayan haifuwar Sultan wata soyayya ce mai karfi ta kare shiga tsakanin masoyan nan kullum cikin farantawa juna Hafiz ko an yanke mai hukunci daidai da abin da ya aikata Alhaji Umar yana ji yana gani aka yi handilin ɗinsa Allah ya raba mu da son zuciya amin Halima ta haifi ya mace ta ci suna Matu Amatullah. To jama'a sai dai mu yi musu fatan alkhairi Allah ya kare mu mu ma Allah ya bar mu da masoyan mu. Na bar ku lafiya masoyan littafin nan na ni da yaya Haidar. Na kuma yi murna da Allah ya bani damar sauke haki. Ina kuma godiya da ƙaunar ku Allah ya saka muku ya mayar muku da dimbin abin da kuka mini. wannan ɗan littafin kuma sadaukarwa ne ga masoyana da ke ko'ina a faɗin duniya tammad bihamdillah duka duka labarin nan a nan ya kare sai mun haɗu da ku a wani labarin